Ofishin ministan gandun daji na jamhuriyar Nijar ne ya shirya wani taron soma duba hanyoyin ba da izini wa manoma albasa na kasar domin su girka injimin tace albasa abinda zai sawar su ci muriyar ayyukansu na noman albasar alhaji Adamu noma shine magajin garin Madawa garin da ya karbi taron na yin bitar yanda za a bi hanyoyi a ba da izini a girka injimin na tace albasa. abu ne mai muhimmanci ne yasa ta saboda kaji wato albasar da muke nan tana samun mutum masu matsaloli matsaloli na wajen ɗauka yanzu an ce za a kansu kasashen wajen matsaloli ke da alwasa ta da hanya mutane kuma asara da ba a zato kuma ga shi wato abu na za a yi nan kusa da kusa ɗan kwan ne za su sayan shi su gyara ta a sa ta cikin bankuna kenan kuma matasa wanda ba su aikin komi za su samu aiki kenan abu ne sanya ma mutane godiya wato kuma shi a rike abu da kyau don a ɗauka wannan abu mataimakin magatakardar ofishin ministan gandun daji na jamhuriyar Nijar cewa da kolonel major Haruna Ali shi ne jagoranci bikin soma taron a garin na Madawa kuma daraktan sashen bincike a ofishin ministan gandun daji na ƙasa kolonel Yakuba Idi ya fayyace muna dalilan taron na duba yanda za a baiwa manoma dama keɓe shili domin su girka injimin tace albasa a garin Madawa. Wanga taro bisa ga a wani kundina da an kai saboda a doki matakin ne waɗanda ba su sa a tilasti talakawa bisa ga wuraren su ko kuma bisa ga ayyukan su ko kuma bisa ga cutar da ayyukan da za a yi da su kawowa. Ita ko shugaban gundumar Madawa cewa da Madam Usaini Maryama ta nuna gamsuwarta game da zakuwar wannan lokaci da aka shiga gadan-gadan a matakin girka injimin tace albasa a ƙarƙashin kamfanin Sotrako. Muna godiya ga shugaban mu na gaba gare mu da sun ka ɗauki wanga al'amari da biyu bayan ce da shi wannan kamfani yana cikin ɗaya ga eh, gudunmuwa cikin tahiyar gwamnati daga wannan tsari na gwamnati na shugaban Nijar Renaissance Act eh, wajen fannin turwa n inda gwamnati yake so duka mazamana karkara su ci amfanin abin da suke nomawa har ya kai inda ɗan kasa yake da dan kasa kuma dan kasa da abin da yake noma yake da kanshi kuma ya bunƙasa arzikin shi shi ma wanda ya taho da wannan husahar ta girka wannan kamfani cewa da Alhaji Mustapha Kadir Sarki Abzin ya ce alhamdulillah mun gode ma Allah duk inda manoma albasa yake sai ya ce a gode ma Allah da gwamnati ita da kanta ta turo wakilanta sun kaza ka su zauna a tattauna a gani yadda za a yi a arziki a girka wannan inji da yanzu batun girki na a samu wurin da za a girka shi to shi na muke nan muna yi sai in ce alhamdulillah tun ba a san ina za a ba har yanzu mun san mina na ake shira gari su ma manoma albasar da suka halarci taron sun nuna su game da wannan taron na share fage ga samun izinin keɓe wurin da za a kafa injinin tace albasa inda ma suka girka kamfanin da suka zana ma suna ko wanda shine zai jagoranci al'amuran injimin da kuma baiwa manoman haƙoƙinsu da zaran aka kai ga haka ga alhaji muhammadu abubakar da musa ato. yanku mace mace mana tun da albasar mu ga kullum tana lalacewa ga farashi bai ta haya kullum yanzu gashi albasa yau zaman da aka ga yau da yanzu satin yana ma jiya na ta kai 24 tun wabana ya kashi a jarna ta kisa shidda kenan inda akwai wannan abu ga watan gara kamata a ce manoma da wasa ta kai jika 40 ko 50 sai ga ta yanzu ga dai matan da aka wadu da mata kara jika 24 na take kenan mu mace mace ba muke a ce ma gobe an fara an tubulin wannan aikin ba eh, mun yi murna kwarai mun yi fata Allah ya sa zancen shi zan ba tana ba shi dai wannan injimin na tace albasa girka shi zai kawo karamcin raguwar asara wa manoma albasa na jamhuriyar Nijar musamman na yankin Madawa ɗin da na jihar Tawa tare samar samarwa matasa ayyukan yi. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.